Hajiya ko ɗin babu daɗi na. To na daga ƙafa yan nan na ji raina yayi sanyi. Ni wallahi daɗi na da ke hajiya mutum ki sanyi safiya yana bacci sai ki ga wani alƙawari. Da Allah ba ni nan. Kuma ga shi ba ku da mutunci ba ku da ba wacce ta taɓa yafa min. Irin ajiya in ladan su ne. Anya ku na ma cinye lokaci na. To, har wani lokaci ne da ke da za a jira ki Ita ma ba ta bari ya cinye lokaci. Wai kuɗi ne dai ga su akwai su. To ba ni, han shagiya. Rabu da 'yar ƙaruna. To mi ko min safara. Safara kike ko safara? Wallahi yana cike yana bacci ne bai bani. Au yana ma daga? Eh. Na tsohon hangira yake kenan. <laughs> To wai ke ma wani irin dadiro ma kike yi ne ne? Ko sababbin yan bariki ne ku? Wani sabunta? Tsofaffi ne kwallaye. Wannan sabon iskanci ne ake buɗe miki na tsofaffin yan bariki. Yau kika fara karanta harkar nan? To wai kai me naka ciki ne da kai ake ne? To a gaya mana baccin tohon gira ko na tohon gashin baki ne sai an bada. Me damuwanka da ni ne? Daga baya ke Idan ka damu ka biya min mana. Ina jin na tsere kuɗin haya. Wancan watan Alhaji ya gaya min baki bayar ba. Ga wannan. Don haka ya ake ciki. Ya haƙuri ya da idan ya tashi zan ba zan ba. To kin in har ma ba za ki iya tambayar shi. Ni magajiya ki turo min shi. Na san hanyar duk da zan bi. gaya masa ya baki ya rinka sakin hannu kuma hajiya mm. inuwar hakuri ake shiga a saka mutane a cikin wahala gaskiya saboda wannan da kike gani kullun da kullun ina nan ina zaune ni sheda ne sai dai rufa asiri kawai in mai rufan asirin aka samu amma ko ki aka samu aka diddike sai an bayar kan a tashi to kai kuma sarkin surutu ina naka kuma abin ya zo kanmu Yi mana. To ai ni kuma ina ga ko masu gidan ne suka zo irin su ɗan kafa wai taya ki nake saboda ma ka kire na ni. Gaskiya ne. Ah, Balle kuma ni ce wakiliyar wakiliyar da tafi masu gidan. To ni kuma na ki a wannan shiyar. To ka ga abin da za ka yi na hannun dama na. Ke dai ke ce dama mm, walgiya kike kowa. Ɗaya ne makafi sun yi dare kugun kowa ni daidai nake da shi. Gidan magajiya menene. babu babba babu yaro sai abin da kai a gidan maga